ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم اعمالهم وهم لا يظلمون dukkan ɓangarorin biyu ɓangaren 'yan aljanna da ɓangaren 'yan wuta suna da matakai gwargwadon ayyukansu matakan 'yan aljanna matakai ne maɗaukaka matakan 'yan wuta kuwa ƙasa ne zuwa ƙasa don Allah ya cika musu sakamakon ayyukansu ba a zaluntar su ranar alkiyama ta hanyar rage kyawawan ayyukansu ko ƙara munanan ayyukansu.